This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 26 ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai. To Murtala a yau Alhamis ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita buɗe wuta a kai iyakar Isra'ila da Lebanon ya ce za su ci gaba da yaki har sai su yi nasara. a yau alhamis ne shugaban falasdino mahmud abbas zai gabatar da jawabinsa a taron kolin majalisar ɗinkin duniya yayin da ake fama da matsalolin yaƙe-yaƙe a gabas da tsakiya kana cibiyar kula da guguwa ta amurka ta ce guguwar helen da ke ci gaba da tafiya a cikin gaggawa tana kan hanyar ta zuwa jihar florida da ke arewa maso yammacin amurka tare da iska mai karfi To bayan labaran duniya za ku ji cewa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suna kokawa kan mummunan halin da suke ciki duk kuwa da ɗimbin tallafin da jihar ta samu domin sauƙaƙa yanayin da jama'ar suke ciki. mu da yaran mu duka ba inda za mu je mu zauna mun shi mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu ba abin da yanzu ma za mu ci ba abin da za mu sha ko fiya wata ba mu da shi kuma gashi ba mu da kuɗi a jamhuriyar Nijar kuma yayin da aka soma girbe amfanin gona gwamnatin kasar ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen waje a wani mataki na tabbatar da yalwar abinci a kasar za ku ji cikakken rahoton haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. A yau Alhamis ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta a kan iyakar Isra'ila da Lebanon jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu ƙasashe guda takwas suka yi kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21. Za mu ci gaba da fatattakar kungiyar. hezbollah wato da dukkan karfinmu har sai mun yi galaba kana mu dawo da mazauna arewacin kasar isra'ila a cikin lomana zuwa gidajensu kazi yana fada a wani sako da ya wallafa a kafar x yanzu yanzu ofishin prime minister isra'ila benjamin netanyahu bai mai da martani ba akan shawarar tsagaita wutar kuma ya baiwa sojojin isra'ila umarni da su ci gaba da yaki da dukkan karfinsu. an cimma wannan shawara ce ta tsagaita wuta da yammacin jiya laraba a wata sanarwa da ta ce yaƙi tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas ba abu ne da za a labunta da shi ba kana yana tattare da haɗari na fadawa cikin babban rikici a yankin a hali da ake ce kuma a yau alhamis ne shugaban kasar falasdino mahmud abbas zai gabatar da jawabinsa a taron kolin majalisar ɗinkin duniya yayin da ake fama da matsalolin yaƙe-yaƙe a gabas tsakiya jawabin nashi na zuwa ne mako guda bayan da ya kira wani taron zaman lafiya a birnin madrid ta kasar spain da zaman lalubo bakin zaren warware yakin isra'ila da falasdino taron na majalisar ɗinkin duniya zai kuma saurari jawabin ministan harkokin wajen libanon abdullahi bu habib a yau alhamis kana gobe juma'a ne kuma firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu zai gabatar da nashi jawabi kwanaki bayan farmaki da isra'ila take kaiwa kungiyar hezbollah a libanon a cikin waɗanda za su gabatar da jawabinsu a yau kuma yau alhamis akwai shugaban sojin ƙasar sudan janar abdul fattah burhan da kuma shugaban kwamitin mika mulki ta ƙasar haiti wato edgar leblanc phil labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin ukraine sun faɗa yau alhamis cewa sun kakaɓo jirage mara matuƙa 66 a cikin 78 da ƙasar rasha ta ƙaddamar da su a cikin dare da kuma makamai masu linzami guda hudu da sojojin rashin suka harba rundunar ukraine sun harbo jiragen ne a yankunan chikrasi wato da ivo da kakiv da kresin da kiv da mikolev da odessa da boltava da sumi da kuma sauransu a duka a cewar sojojin jama'ai a kiev sun faɗa yau alhamis cewa tarkacen jiragen marasa matukan da rundunar sojan suka kakkaɓo sun lalata a gine jama'a da kuma lalata wato bututun iskar gas ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau alhamis cewa ita ma ta harbo jirage marasa matuka guda hudu a kan da ukraine ta harba a yankin belgrade da kuma guda biyu a yankin kursk da kuma guda daya a kan bryansk An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan dubban jama'ar da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya suna kokawa kan matsanancin halin da suka ce suna ciki da kuma matakin gwamnatin jihar na tilasta musu barin wasu wuraren gwamnati da suke fakewa a ciki. wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake bayyana fargabar rashin sanin makomar ɗimbin tallafin kuɗi da kuma kayan bukata da gwamnatin jihar ta samu daga gwamnatoci da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da ake ganin ya kai har naira biliyan goma sha bakwai wakiliyar maiduguri husaina muhammad ta yi kuma na da rahoton sama da mutane miliyan ɗaya ne suka rasa matsugunansu sandiyar mummunar ambaliya a birnin maiduguri dubbai daga cikinsu ne kuma ke fakewa a sansanoni da kuma makarantu sai dai a yanzu sun ce suna cikin wani babban tashin hankali sakamakon umarni da aka ba su na barin guraren da suke samun mafaka da yawansu sun ce ruwa ya tafi da gidajensu saboda haka a yanzu ba su da gurin zuwa e gida a rushe kuma asara tsakani da allah an yi amma rai ba bai zawarta ba amma an yi asara amma kuma abin da allah ya kawo sai mutum ya rungumi kaddara dama mata na biyu daya ta je gubewa kam daya kuma ta je eh, abin nan eh, sakashin to an sallame su aka ce to kar kowa ya zauna a wajen shi ne muka ce bari mu zo mu yi maliji anan mu ga abun da Allah zai to an mu duka gidanmu ya rushe ba wajen da za mu shiga mu da yaran mu duka ba inda za mu je mu zauna mun mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu da muka tafi makaranta muna ta shan wahala zulum ya zo ya babu abinci sai a makaranta aka kore mu ka fita ba abin da yanzu ma za mu ci ba abin da za mu sha ko fiya wata ba mu da shi kuma gashi ba mu da kuɗi a gyara mana gidan mu zo mu zauna shi ya fi mana alheri A wasu sansanoni kuma wasu da iftila'in ya shafa suna kokawa ne da rashin abinci. Gaskiya abincin da aka ba wa'yansu dai ya ishe su amma wa'yansu bai ishe su ba. saboda kowa da yanayin iyalansa. mu dai muna wuni wata rana ama samun abinci. Yau ya kai kwana nawa ma ba abincin. Abincin da aka ba ma yau satin sa biyu ne ko ne babu ya kai Abinci shi yake ne. Ba ma ko shi wallahi. To sai dai duk da korafin da mutanen suke yi akan cewa an umarce su da su tashi. Gwamnatin jihar ta ce babu wanda ta tilasta mawa akan ya bar inda yake neman mafaka. Babu wanda aka tilasta ya bar IDP camp. illa wanda ya ke gani cewa gidan shi yanzu ruwa ya janye kuma babu wani hasari zai iya komawa so wannan ba wanda zai hana mutum komawa gidan shi amma dai a tilastawa wani barin kam zancensa babu shi Ganin cewa ana ci gaba da samun tallafi daga wurare daban-daban don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa. Ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi musu don gyara gidajensu? yanzu haka akwai tim na assessment da suna bi su tabbatar gida-gida gida gashi wannan gida gidan waye ga mai gidan yaya gida yake ana kallo dai kowa dai ya san gida ne daki nawa ya rushe duk dai an sani za a ɗauki bayanan duk alkaluman da za a ɗauki gwamnati tana tanadin iya kokarinta ta ware wa 'yan su makudan kudade ta hada da kudaden da ake daga sako-sako na kasan nan ma da ma sauran wurare suke kawo gudunmawa nan a tabbatar cewa duk wani wanda aftirayin nan ya same shi an kawo mushi ɗauki iya gurgudun abin da ake da a hannu. Tukwai a batun kukan rashin abinci da mutanen da ke sansanin ke yi. duk wani magidanci a idp camp an ba shi abincin da zai rike shi zuwa sati biyu da kuɗi wanda zai ɗan yi kananan sai iya shi so uh, idan mutum ya ce abinci baya ishen shi sai mu yi mamaki ta yaya wannan kuma ya faru ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar ta samar da kwamiti da zai ɗauki ɗawainiyar rarraba kuɗaɗen da aka samu kimanin naira biliyan hudu da dubu ɗari hudu ga waɗanda ambaliyar ta shafa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. kawai gaida Husaina Muhammad yanzu kuma ga baba ya dawo da ci gaban labaran duniya. cibiyar kula da guguwa ta amurka ta bayar da rahoton cewa a yau alhamis guguwar helen da ke ci gaba da tafiya cikin gaggawa tana kan hanyarta zuwa jihar florida da ke arewa maso yammacin amurka inda aka yi hasashen za ta haifar da wata mummunar guguwa da ta kai nisan da ta kai mita shida sama da matakin ƙasa a yankuna a wasu yankuna da dama a cikin rahoto na baya-bayan nan cibiyar guguwa ta bada rahoton cewa helen na da tazaran kilomita 585 kudu da gundumar apalachicola da ke gefen yammacin wani yanki da aka fi sani da big bend na jihar florida inda gabar tekun jihar ke karkata zuwa yamma a kan hanyar da take yanzu a nan ne kuma ake hasashen guguwar za ta zubar da ruwa kamar da bakin kwarya da yammacin yau alhamis ko kuma safiyar gobe juma'a masu hasashen yanayi a cibiyar guguwar sun ce guguwar ta mataki na biyu tana zuwa wato tana zuwa da iska mai karfin gaske da ke gudun nisan kilomita 155 a cikin sa'a guda an yi hasashen samun wata mummuna ambaliya da ke da barazana ga rayuwar al'umma haka zalika ake zaton gajin zabtarewar ƙasa a wurare da ke kan tsaunuka a yankunan karkara gwamnan jihar florida ron desantis ya ayyana dokar ta ɓaci a kusan gundumomi 67 na jihar florida ciki har da miami dade ya tattaro askarawan tsaron ƙasa da kuma dubban ma'aikata da suke shirin gudanar da aikin ceto da kuma bincike na waɗanda lamarin zai shafa da kuma waɗanda za su gyara wutar lantarki idan ya ɗauke. a ƙarshe a umdurman birni mafi yawan al'umma na biyu a ƙasar sudan inda ake gudanar da harkokin kasuwanci yanzu birnin ya lalace sakamakon yaƙi na tsawon shekara guda da rabi wani mazaunin birnin faris mustapha wanda ya tsere daga gidansa a lokacin da yaki ya barke yanzu ya koma kasuwar a birnin karin farko kuma ya ce a baya wannan kasuwan nan ne ake gudanar da harkoki amma komi ya rikice a wurin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yayin da manoma suka soma girbe amfanin gona na daminar bana gwamnatin kasar jamhuriyar niger ta kafa dokokin haramta fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen waje amma banda manyan kawayen kasar na mali da burkina faso wannan matakin a cewar hukumomi yana da manufar tabbatar da wadatar abinci a daidai lokacin da 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan yanayin tsananin rayuwa da tsadar kayan abincin wakilin mu a yamai sule mummuni barma na dauke da karin bayani Lura da yadda a irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwar kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha kuma su jibge don sayarwa a gaba da tsada. yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da abincin da suka hada da hatsi, shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa jimurau ya yi mana karin bayani kan dalilan daukar wannan mataki. Lalle ofishin ministan kasuwanci ya ɗauki wannan ƙuduri wanda ya hana ƙetarawa da shinkawa mai ƙwalhwa da shinkawa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa ƙasashen waje saboda ƙasanmu ya kasance abinci ya wadata ya kasance don kan mutane su shigo su ƙetaro su sai abinci su suke shi wani ƙasashe kuma daga baya mu koma can mu shi. gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje cikin ƙasa saboda ma mutum kare da wasu matsaluka don ka shine jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye. To kome ke matsayin 'yan kasuwa dangane da haka? Alhaji Habu Ali jigo ne a kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa. Shi wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan Eh, talakawa ko ma wanda yake ɗan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin haƙƙi ne na gwamnati ka ga abin da ya faru bana fa sai da shi domin haƙƙi ya kai da ka hamsin wani wuri ma an ce har da biyu yanzu ko alhamdulillah ta ga yanan dala tamanin tamanin gida arba'in ta gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da ne lokacin da ake bukata a yayi. Shugaban kungiyar sai wadata mai fafutukar kare hakkin masu saye don amfani malamin manuri na cewa abin na iya tasiri wajen wadatar da jama'a da cimaka ya kuma yi sanadin saukar farashi a kasuwanni. Kowa ya san wannan shekara da ta wuce. Najeriya farashi na abinci ya wuce intaha kuma mu ma haka. to tun da dai bana allah sa damana ga ta nan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi riga kai. an yi daidai kuma ya kamata a wa al'umma manoma da makiyaya a yi hatara wajen ɓannar abinci sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar is ba wato mali da burkina faso a bisa wasu dalilai wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan shisa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su. Galibin jama'ar Nijar musamman mazauna karkara na dogara da noman damana don tanadin cimaka galibi dawa da hatsi da wake yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa la'akari da yadda canjin yanayi ya fara shafar sha'anin damana ya sa hukumomi da kungiyoyin gaban al'umma kwadaitar da 'yan kasar fa'idar mai da hankali kan ayyukan noman rani musamman a shekarun da aka fuskanci gardamar damana Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata. Idan mai sauraro bai manta ba a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin ɗan adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita gare ka. So renal causes kuma on the other hand shi ne abubuwan da za su iya causing kidney failure amma from renal reasons. Yawanci nephrotoxins su ne number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan toxins kuma wato ainihin guba a takaice. Guban nan ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke ci ma a cikin abinci to yakan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da kodan ba dole iya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba. Hatta namu maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayar wa mutane musamman ga wanda ba su kwanance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka wa mutane yayin da suka maka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da ondalayin infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance ya wazinin din shi musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside akwai yan uwansu shi gentamicin akwai amikacin akwai kanamicin akwai su neomycin da kuma kuma strep streptomycin so duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda so ba zalla aminoglycoside ba akwai other group of medication so sai sa in baka da lafiya in baki da lafiya hajiya yawan zuwa pharmacy sai magunguna a lafta mutum ya ta sha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne ba haka bane akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam akwai nephrotoxic drugs haka akwai ototoxic drugs inda zai kasance cewa mutum an fara masa alluran sai gaji ya bar ji sosai a ko kuma kona ta fara samun matsala ko kuma hanta hanta ko na makamanci haka so kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis glomerular nephritis, necrosis tare da sauransu wanda su ma suka iya jawo wannan problem na acute kidney failure din to likita menene post renal causes din nan shi kuma renal din nan muna da irin su thromboembolism shine yin da aka samu jini wanda ya takura ya zo ya kauri a madadin kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin bane amma saboda jini da mai lumali ba ya kamar ruwa bane a ɗan kauri sama da ruwa akwai ɗan wannan ƙarfin da yake da shi din so amma kuma a cikin gwargwaron yakan yi guda guda to guda gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba to in suka zo suka makale suka iya causing irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under postrenal ne kidney stones wannan kidney stones sun kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium ɗin jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a'a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin ma harkan je gallbladder wato shi shi data kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis cholelithiasis among other ones haka so yayin da suka zo suka takura su suka fara irin wannan to sukan tattoshe hanyar fitan fitsari yadda ya cancanta wala Allah mutum zai yi fitsarin amma dan kaɗan koyi da zafi koyi fitsarin akwai jini Allah sauki to duk wannan suna iya causing postrenal causes na kidney failure sai kuma da renal tumors shine wanda ya kasance cewa um, wato kansa kenan na na jikin koda shi ma kansa na jikin kodan yana interfering ko in ce yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan so in ba a yi treated din kansa nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyoyin da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure. To a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda? gaskiya ganin cewa wa'innan conditions sun suna da yawa da na lissafo akalla kusan ashirin so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga ne? yana da kidney failure ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kamar amai akwai shi kanshi aman kasala tare da sauransu amma ga wa'insu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo ɗan kaɗan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wa'insu har sai an sa musu kafeta yawanci kuma abin da aka fi kenan kana zuwa asibiti za sa maka kafeta ba dan ka ga fitsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta eh, yawan shi ya kai fitan da ya kamata a ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mai bane zai sha ledin fiota guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tambaya ina son ruwan ya je musamman lokacin sanyi da an riga da an san ba a zuba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi a nuriya wanda mutum ma bai bisa kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu tsarin ya riga da ya rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'in sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wasu ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yakan zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alamu da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci sai an wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury. To likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda? Na farko dai yana da kyau kowane bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyan kodan shi tare da na hantan shi. aka tabbatar maka hantan ka lafiyan ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyan ki kodan ki lafiyan shi kalau to ba abin da kashi ni daɗi to yana da kyau kowane bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman ya kasance cewa kana yawan yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da na faɗo a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na pre-renal renal tare da post-renal in mutum alal misali yana da matsala ne na low bp ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi dan ya dan kara masa karfin bibin shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ayad ana treating din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treated din shi yanda ya cancanta in mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ya kaɗan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adan da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kare wasa a ji a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka ki aikinta aikin shi maganin shan shan maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa in yau aikinka ki ka je ne famasi ka rubuta maguna guda ɗaya biyu uku hudu biyar bakwai ka je a baka ka tattalka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne to ka kiyayin haka ki kiyayin haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawa irin wannan matsalan nevertheless ba a taba treating acute kidney injury ba a gida ko kuma a zo a ce a pharmacy ko kuma a zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment din sharp sharp yawanci sai an ba wa mutum gado ya sai asibiti tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wa'annan levels na creatinine na urea na su potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin kasa bp shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu su akan je a yi wankin jini na dialysis za ka ce wankin jini na dialysis wani inji ne ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zo ko jinin mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah ya ya kamata a ce yayi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba to wannan injin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wa'annan sinadaran da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau wa'ansu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai koren ya dawo aiki musamman in aka yi treating su da kyau kyau wa'insu sai yi sau biyu wa'insu aka yi uku akwai wanda suke zuwa sati sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala in yana tsari da kanshi in kuma ya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan dialysis din zan bai aiki ba to ba akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta iya yin aiki ma koma me aka yi su akan cire sai a maida musu na 'ya'yansu ne ko kuma a maida musu na koda waɗanda ya yi kama da jininsu da ya yi kama da lafiyarsu wato akan ɗauko dono kenan da shi recipient ɗin a gwaggwada dai da sauransu har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cikin irin wa'innan surgeries ɗin da ya a Najeriya ba a sani na sai dai ban san ko ana yi a wasu yanki ba wa'insu kuma gabaki ɗaya ma akan cire gwadannin su a bar su da guda ɗaya sai ga sun zo sun miƙe cikin kwanci hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya baki ɗaya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya To madalla yanzu ma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Aliyu Turaki. Ya ce Allah sarki talakan Najeriya. A halin yanzu bai da wani gatan da ya rage mashi domin duk wata hanya ta samun sauƙi an ba an toshe ta. Ga yunwa, ga rashin tsaro, ga rashin aikin yi. Mu dai fatanmu shine Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa. Shi kuma Shehu Adamu da cewa ya yi. Najeriya kenan. a gaskiya akwai matsala fa idan har a haka za a ci gaba da tafiya domin dai bulalar yunwa gwamnatin a shiwaju fa tana shiga jiki sosai wanda hakan ya sa za ka ga mutum yana tafiya yana rangaji kamar zai faɗi saboda yunwa allah ya kyauta wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa ficewa da kamfanonin kasashen ƙetare ke yi daga najeriya sakamakon faduwar darajar naira mun san za a rana wai an saci zanen mahaukaciya allah da ya kyauta sako daga alhaji umar Fureba gashuwa da adam a adam gashuwa wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa taron majalisar ɗinkin duniya da shugabannin mu na afirka ke halarta muna fatan allah ya sa wannan taro ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tattalin arziki da sauyin yanayi da ƙasashen mu na afirka ke fuskanta daga ƙarshe muna fatan allah ya sa a yi wannan taro lafiya a kammala shi lafiya zaƙo daga comrade ilyas yakubu da gawa da isa jikan mai saje turu da sanusi madattai da magaram da haddaba mai kwamfuta mai yama da bala mace lumi gallaba wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya ba mu damar karantowa a yau cewa ta yi muna marhaban da shawarar da tawagar gwamnatin jihar kano ta bayar ta cewa wasu madatsan ruwan jihar na buƙatar gyara da fatan za a gaggauta yin hakan domin kaucewa barkewar ambaliyar ruwa daga madatsan sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri Mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aikowa. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Alhamis, ministocin ministan harkokin wajen Isra'ila wato Kaz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu ƙasashe guda takwas suka yi kira da dakatar da yaƙi na tsawon kwanaki 26. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Ya zuwa madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cek tiero da ya kula da sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.